أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على خير الوراء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 Na mai kara jaddada godiya ga Allah baraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a gidan wannan talabijin mai albarka na hausa bakwai ba don komai ba sai saboda gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wato a cikin wannan watan mai albarka watan ramadan yau asabar wato shida ga watan ramadan shekara 1440 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan wato biyar shekara tara wato miladiya haihuwan annabi isa alaihi salam idan ya inganta a jiya mun tsaya akan wato aya na ɗari da hamsin daidai a yau kuma za mu tashi akan aya na ɗari da hamsin da ɗaya bi izinillah insha ba tare da bata lokaci ba za mu fara karatunmu yanzu a rama bismillah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 يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin zuwan annabi alaihi salatu wassalam cewa Allah ya turo shi kamar haka ne muka turo annabi wato fikum daga cikinku ko kuma a cikinku rasulan ya zama annabi minkum daga cikinku ya tulu alaikum yana karanta muku ayoyi ayatina wato ayoyinmu wayu zakkikum sannan yana tsarkake ku daga dattin shirka dukkan abin da zai kawo muku gurbataccen wato addini wanda zai bata muku addini annabi alaihi salatu wassalam yana hana wato yana hanin ku da shi yana kare ku da dattin shirka wayu allimukum kitab sannan kuma yana fahimtar da ku yana nuna muku tafsirin alqur'ani wal hikima da kuma sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayu allimukum sannan kuma yana koyar da ku ma lam takunu ta'lamun ta sannan yana koyar da ku abin da ba ku kasance kun san shi a farko ba wannan ayan akwai hikima a ciki na farko allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun turo annabi daga cikinku annabin allah ne allah ya yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya turo shi wakafa billahi shahida haka allah ya ce ya ce muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum Allah ya ce Muhammadu manzan Allah ne Allah ya tabbatar mana da cewa annabi alaihi salatu wassalam manzan shi ne sai Allah ya ce ya turo shi daga cikin al'umman shi yaran su iri ɗaya wato harcen su iri ɗaya dama Allah ya faɗa ya ce baya turo wani annabi sai dai da harcen wato al'umman shi wato idan kai ba yahude ne sai annabi ya turo maka wato da annabi ba yahude wato dan uwanka wanda zai rinka yahudanci kana jin yaren shi balarabe annabi alaihi salatu wasalam sai Allah ya turo annabi a cikin larabawa sai Allah ya ce ya tulu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wayu zakkikum sannan kuma yana tsarkake ku daga dattin shirka sai Allah ya sake wayu allimukumul kitaba sannan kuma yana koyar da ku wato littafi alkitab a nan shine huwal qur'an alqur'an huwal kitab wato alqur'ani shine alkitab alkitab kuma shine alqur'ani a nan allah tabaraka wa ta'ala dama ka'ida guda biyu ne akan alqur'ani ka iya karanta shi kuma ka san fasaran shi a nan annabi alaihi salatu wassalam yana karantar da sahabban shi alqur'ani wayu minkum wato fikum rasulan minkum ya tulu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu na alkur'ani sannan anan kuma sai Allah ya ce wayu allimukumul kitaba sannan kuma yana wato koyar da ku ko kuma yana koya muku fasaran alkitab yani fasaran alkur'ani shi yasa sahabbai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce qurra ana nufin wanda suka iya karatun alkur'ani suka haddace kur'ani kuma suka san ma'anan shi sannan kuma suke aiki da shi su ne ake kiransu alkurra amma yanzu in aka ce kurra sai ka ga mutum ya san ya haddace alkur'ani daga suratul fatiha har nasi amma bai san ma'anan alkur'ani ba wannan da saura da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce dukkan wanda wato ya haddace surori almi'un kuma ya san ma'anansu sannan ya aiki da su ya ce ya zama malami cikakken malami almi'un malamai suka ce 'yansu surori ne shine suratul bakara suratul alimrana suratul nisa'i suratul ma'ida suratul araf suratul anfal Eh, da suratul tauba wa'insu malaman suka ce cikon na tara shine suratul anfal wa'insu malaman suka ce a suratul yunus shine cikon na tara idan ka haddace su ka san ma'anansu gaba ɗaya kai aiki da su to ka zama malami haka annabi alaihi salatu wassalam ya ce a nan annabi yana karantar da su littafi wato yana karanta musu yana koya musu yadda ake karanta alkur'ani sannan a nan kuma wayu allimukum kitaba sannan yana koya musu tafsirin alkur'ani wal hikima da kuma alhikima wato eh, eh, magabata daga cikin wato manya-manyan magabata limamanmu guda hudu imamu shafe ya ce bai taɓa ganin saɓani akan wannan ayan ba wanda Allah yake magana wayu allimukum alkitaba wal hikima sai dai ana nufin cewa alhikima anan shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba ganin malami ko kuma wani magabaci wanda ya sabani da cewa alhikima anan ana maganan sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba da wannan ne malamai suka ce dukkan wanda bai yi imani bai yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to gaskiya ya kafurce ba musulmin kwarai ba ne shi saboda maganan annabi ai maganan Allah ne kuma maganan annabi annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya faɗan abu na san ran shi yana faɗa ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mishi wahayi a kai a nan Allah da kanshi ya ce wa yu'allimukumul kitaba wal hikima idan Allah bai ɗauki hadisin manzon Allah ko kuma bai ga darajar wato hadisin manzon Allah ba Allah bai zai kawo alhikima a cikin Qur'ani ya tabbatar mana da cewa hadisan manzon Allah ingantattu suna da amfani a cikin addinin musulunci amma akwai alkur'aniyun wanda su suke da'awan cewa su ba za su yi imani da kowane irin littafi ba sai alkur'ani su ba su yarda da kowane irin hadisi ba sai alkur'ani fa bi ayi hadisin ba da yuminun suka ce wai bayan qur'ani da wani irin labari zaka iya imani wani littafi kuma zaka yi imani da shi wai haka Allah ya ce saboda haka su ba ruwansu da ba ruwansu da hadisi ba ruwansu da Buhari ba ruwansu da Muslim ba ruwansu da Tirmizi ba ruwansu da Abu Dauda ba ruwansu da Ibn maja ba ruwansu da dukkan wani littafin hadisi ba su santa ba to tambaya nan dukkan wanda ya ce ba ruwan shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mu tambaye shi ya yake yin sallah tambaya na farko kenan idan ka ce ba ruwanka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka yi sallah ba sai kana da alula kuma qur'ani ya gaya mana yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila alka'bayn ko ba haka ba haka Allah yace gaba daya wato ka wanke hannunka ka wanke fuskanka ka shafa ruwa a kanka sannan ka wanke kafanka haka qur'ani ya gaya mana ba mu ga qur'ani ya ce ka kuskure bakinka ba qur'ani bai ce mana ka sheka ruwa ba qur'ani bai ce ka shafa ruwa a kunnenka ba ba mu ga wannan ba to kai da kake zuwa ka shafa ruwa a kanka ka shafa ruwa a kunnenka ka sheka a hancinka ka kuskure bakinka ina qur'ani ya ce ma ka kuskure baki farko kenan gurin alula bayan ka gama alolan za ka yi sallah Allah ya ce a salata wa atu zakata wa aqimus salata wa atu zakata raki'in yi sallah ka tsaye da sallah sannan ka ba da zakka sannan ka yi ruku'i da masu ruku'i warka'u ma'ar raki'in sai Allah ya ce kai ruku'i da masu ruku'i wannan Qur'ani ya kawo mana wannan sakon to idan kai ruku'i ai ana bukatar in kai ruku'i ka dago daga ruku'inka waye ya gaya maka aya guda ɗaya rabin aya a cikin Qur'anin da ya ce in kai ruku'i ka taso daga ruku'i babu shi a cikin Qur'ani ashe idan kai ruku'i ka dago to Qur'an hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka cewa ka dago aina ƙur'ani ya nuna maka idan kai raka'a biyu ka zauna kai tahiya qur'ani bai nuna mana wannan ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya karantar da mu kuma hukunce-hukuncen musulunci da ƙur'ani ta zo akwai hukunce-hukunce wanda babu shi babu karatun a cikin ƙur'ani sannan kuma hukuncin yana nan allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan wato magidanci ya yi zina a jefe shi a yi mai rajamu daga suratul fatiha har nasi ba za ka samu gurin a cikin ƙur'ani ba kuma idan kai musulmi ne dole kai imani da wannan hukuncin amma annabi alaihi salatu wasalam ya yi rajamu sannan sahabban shi sun yi rajamu bayan barin shi duniya to a ina ka samu wannan hadisi ya kawo mana wannan za ka ce baka imani da shi ba tunda hadisi ne ya kawo wannan hukunci ne hukuncin Allah ne to saboda haka idan ka ce baka yi imani da hadisan manzon Allah ba kai qur'ani kawai ka sani to fa ka sani cewa addinin ka ragegge ne baka da wani addinin da zaka yi in ba wanda annabi alaihi salatu wassalam ya karantar da kai ba saboda haka dole mu ji tsoron Allah mu sani cewa Qur'ani ma Annabi alaihi salatu wassalam shi ya koya mana yadda zamu karanta shi ya koya mana yadda zamu yi fasaran Alqur'ani saboda haka idan ka ce kuma hadisi yana fasarta Qur'ani eh akwai tafsirul qur'ani bil hadis akwai tafsirul qur'ani bil qur'an akwai tafsirin qur'ani kuma da wato maganan magabata amma sai ka ce kai baka yarda da hadisi ba kai ba ruwanka da hadisi kai qur'ani kawai tunda Allah ya ce fa bi ayi hadisin ba da yuminun wannan kuskure ne sai Allah ya ce wayu kuma kitab annabi alaihi salatu wasalam yana karantar da ku ko kuma yana nuna muku fassara wato na littafi alkitab hiya qur'an alquran huwa alkitab wal hikima da kuma sunnonin shi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun annabi alaihi salatu wasalam kuma yana karantar da ku yana koya muku abin da da ba ku san shi ba kamun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamun zuwan annabi alaihi salatu wasalam sahabbai ba su san qur'ani ba duk wani hukunce-hukunce ba abin da suka sani amma zuwan annabi sai ya karantar da su ya koya musu abin da dama ba su san shi ba sai Allah ya ce faskuruni azkurukum washkuruli wala takfurun Allah تكفرون wa ta'ala ya ce faskuruni: azkurukum ku ambace ni ni ma sai in ambace ku ko kuma ku tuna da ni ni ma sai in tuna da ku wannan ƙa'ida ne na Allah idan ka tuna da Allah sai Allah ya tuna da kai idan ka manta da Allah sai Allah ya kyale ka wannan shine hukunci na Allah shine ka'ida na Allah idan ka ce kai ba ruwanka da Allah sai Allah ya ce shi ma ba ruwan shi da kai sai a yi ta yi ba a yi da kai wannan ƙa'ida ne na Allah sai Allah ya ce ku tuna ni sai ni ma tuna ku ko ku ambace ni sai in ambace ku wani daga cikin magabata ya ce in ina so Allah ya ambace ni na san abin da zan yi sai aka ce to me za ka yi in kana so Allah ya ambace ka ya ce ni ma sai ambace shi Tun da Allah ya ce faskuruni askurkum ku tuna da ni ni ma ko kuma ku ambace ni sai in ambace ku waskuruli wala takfuru sai ce to waskuruli ku gode mun kuma ni ma kar ku kafurce mun in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku gode mun da ni'iman da na yi muku dukkan ni'ima ya tabbata wato Allah ya yi mana ni'ima wanda ba za mu iya kirga shi ba da wannan ne Allah ya ce wa in ta'uddu ni'imatallahi la tusuha innal insana lazalumun zalumun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da za ka ɗauki calculatrix daga wannan shekara zuwa shekara mai zuwa kana kirga ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka ba za ka iya kirga su ba ko za ka iya kirga ta ina za ka kirga Allah tabaraka wa ta'ala na farko sai ya halicce ka ya yi ka mutum bai yi ka wani dabba ba bai yi ka jaki ba ko wata akuya ko wani rago sai Allah ya yi ka mutum dan adam da hankalinka wanda hankalinka ba irin na dabbobi ba ne ga dabbobi nan ga idan zan ɗauko maka dabba guda ɗaya wanda ƙarfin dabba guda ɗaya ya fi ƙarfin ka baka isa ba kai a matsayinka na ɗan adam yau a haɗa ka da saniya kawai saniya guda wallahi ƙarfin saniya guda ƙarfi ne wanda ya fi ƙarfin mutum goma ƙarfi saniya guda ya fi ƙarfin mutum goma amma allah da cikin ƙuduran shi da irada sai ka ga yaro ɗan shekara biyar ya tattara dabbobi shanu guda ɗari da sanda guda ɗaya yana koransu kuma suna tafiya waye hore maka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana wannan malamai suka ce doki guda ɗaya yana da ƙarfin mutum arba'in amma garken dawakai sai mutum ɗaya ya kora su waye hore maka wannan haka raƙuma sai Allah ya hore maka su gaba ɗaya Allah bai yi maka wato hankali irin nasu ba sai yi ka mutum ya daraja kai girmama ka Allah ya ce wala da karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila Allah ya karrama bani adam ya karrama ka wannan babban ni'ima ne da yi ka dan adam kuma sai yi ka musulmi da ya yi ka musulmi sai ka fito a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kuntum khaira ummati ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah a cikin fiyayyen wato al'umma ka fito al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya baka lafiya ya baka yaya ya baka duk abin da ka roƙe shi wannan ba ni'ima bane dole ka gode ma Allah sai Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid yace ubangijinka yayi kuwa ga mutanen duniya gaba daya idan kuka gode mishi da ni'iman da ya muku to zai ƙara muku zai daɗa muku amma idan kuka kafurce da ni'iman to azaban Allah yana da girma azaban Allah mai girma ne to ya kamata mu kiyaye mu zama masu godiya ga Allah tabaraka wata'ala mu gode mishi akan kowane irin ni'ima ne da ya yi mana dole mu yi godiya kar mu kafurce ma Allah duk wanda ya kafurce ma ni'iman Allah Allah ya maka ni'ima kana gani bai yi maka komai ba dan bai baka kuɗi ba ko bai baka sarauta ba ko bai baka abin da kake so ba to wallahi ka budurce ka zama butulu shi dukiya Allah ba yana baka dukiya dan yana son ka bane a'a ba lalle ba ne yana son ka sai baka dukiya ba haka Allah yake al'amarin shi ba kafurai ma wanda suka kafurce ma Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dukiya a duniya na idan ka duba ba masu dukiyan kafurai manya-manyan masu kudin duniya yau masu arziki a duniya maganan kafurai ake Allah yana son su ne ya ba su kuma Allah ya tabbatar mana da cewa inna Allah la yuhibbul kafirin wallahu la yuhibbul kafirin Allah baya son mutane wato kafirai duk wanda yake kafiri ne Allah baya kaunan shi kuma Allah sai ya ba su dukiya to ai ba wai Allah ya baka dukiya don yana son ka bane Allah soyayyen da ya nuna maka shine da ya yi ka musulmi ya baka islam a kyauta baka biya ko sisi ba shine Allah yana son ka da Allah ya ga dama sai barka ka fito wani mushirki kana gaban wani gunki ko gaban wani saniya ga indiya nan da ilimi za ga mutum dokto ne ya gama university ya zama dokto amma ka gan shi yana ruku'i a gaban saniya ko a gaban wani bera ko ya fito sai ya bari rana ya keto ya zo ya tsaya yana bautar rana Allah bai so shi da alheri ba amma sai Allah ya so ka da alheri ka fito daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zama musulmi kuma Allah ya baka lafiya kana sallah lokaci biyar a inda Allah ya ce ka tsaya kana nan a gurin kana bautan Allah amma wai kana jin haushi wai Allah bai baka arziki ba wannan ka ka zama butulu ka kafurce ma ni'iman Allah da ya yi maka abin da ya kamata mu yi mu yi godiya ga Allah Allah ya yi mana babban ni'ima da ya bamu Islam wannan shine gaskiya sai Allah ya ce mai يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Allah ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani sta'inu bis sabari ku daidaita wato da haƙuri ku tsaya ku zama masu haƙuri wa salat da kuma yin sallah Allah yana kiran mu anan mu zama masu haƙuri saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce babu abin da mutum zai iya baka a duniya babu abin da Allah zai iya baka a wannan duniyan da ya fi komai zama alheri kamar Allah ya baka haƙuri Allah ya sanya ka ka zama mai haƙuri to Allah ya riga ya gama ya baka komai babu abin da zai baka wanda ya fi haƙuri in Allah ya baka haƙuri magana ya riga ya ƙare Allah ya ce ku yi haƙuri sannan kuma ku tsayar da sallah ko ku yi sallah a lokaci kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya karantar da mu mu yi sallah saboda idan baka da haƙuri wallahi ibada na Allah ba za ka iya yi ba in baka da haƙuri da iyalanka ba za ka iya zama ba idan baka da haƙuri 'ya'yanka ba za ka iya zama da su ba idan baka da haƙuri ma'amala da mutane ma sai ya gagare ka saboda zaka fito wannan ya bata maka wannan ya kifar maka wannan ya ci mutuncinka wannan ya yi maka kaza wannan ya yi maka kaza amma idan kana da hakuri zaka ga ya zo ka yi hakuri ka yi shiru kuma ya wuce nan take da wannan ne Allah yake ce wastabir li ibadati ku yi haƙuri akan ibada wato a yi haƙuri in ba haƙuri ibada ba za ka iya yin shi ba sai Allah yake ba mu haƙuri ya ce mu yi haƙuri a gurin yin mishi ibada sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu haƙuri yana sakan kama masu haƙuri ba tare da hisabi ba idan zai baka ladan haƙuri to ba zai kirga ladan ba baka yake dumbulowa zai iya baka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah ma'as sabirin sannan ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana wucewa sai ya ga wata mata yaranta ya rasu an binne shi ta zo ta zauna a kan kabari kan kabarin yaron tana ihu tana zuba kuka annabi ya ce ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khluf li minha ki daina kuka ga abin da za ki rinka faɗa kawai anan matan nan ta bude baki ta ce a dan ba ɗanka bane shi yasa zaka zo ka ce baka san irin zafin da nake ji ba ta mayar ma annabi alaihi salatu wassalam da wannan annabi ya juya tafi gida bata san annabin Allah bane aka ce kin san wanda kika gaya ma wannan magana tace ce wane ne aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ta ɗiba da gudu ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga wata mata tana neman ka ya rasulullah annabi alaihi salatu wasallam ya fito ta ce na tuba ya rasulullah ka hakuri kai hakuri nace na ce na yafe miki abin da kika faɗa ya wuce amma Allah yana karɓan hakuri yana bada ladan hakuri ne tun daga farko da lokacin da nace ce ki hakuri kin yi hakuri da Allah ya baki lada tunda Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ana so a farkon fari lokacin da aka cuce ka aka ce wane yi haƙuri ka zama mai haƙuri idan ka zama mai haƙuri sai Allah ya baka lada idan mutum ya mare ka a musulunci ƙa'ida ne idan mutum ya ɗaga hannu ya mare ka kai ma ka wasa hannunka ka bashi mari yadda ya mare ka musulunci bai hana ka ba hakkinka ne ka wasa hannu ka mare shi Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi amma sai Allah ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin idan da za ku yi haƙuri a mare ku sannan ku yi haƙuri ku yafe Allah ya ce shi ne zai fi zama alheri a gare ku idan yau ka samu mutum kana fada aka zo aka ce wane ya haƙuri bari ba a ce ka yi haƙuri sai an cuce ka ka yi haƙuri ka ce na yi haƙuri don Allah na bari to Allah zai baka ladan wannan haƙurin da kai ba tare da hisabi ba amma idan aka ce ka yi haƙuri ka ce wallahi ba zan bari ba ana kama ka kana fisgewa da ka je wannan da ya mare ka sai kara ma duka ya ma laga-laga bayan ka ji duka sai ka ce to ni dai na yi haƙuri don Allah Allah ba zai baka ladan wannan haƙurin ba saboda baka yi haƙuri ba sai da ka ci ɗan karen duka sannan ka ce ka yi haƙuri to ana so ka yi haƙuri a farkon fari lokacin da aka zalunce ka idan ka yi haƙuri sai Allah ya saka ma kuma ya baka ladan haƙurin da kai yi wannan shine ƙa'ida sai Allah ya ce mu zama masu haƙuri sannan kuma mu yi sallah wato mu tsayar da sallah a daidai lokacin da Allah ya shar'anta mana yin sallah sai Allah ya ce inna Allah ma sabirin Allah yana tare da masu haƙuri idan kai haƙuri to Allah yana tare da kai idan kai hakuri Allah yana tare da kai saboda haka Allah ya samu daga cikin masu hakuri sai Allah ya ce min. wala تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون حديث يا daga sahih daga wato daga a cikin sahihi muslim yake cewa wai babu wani al'amari wanda yake faruwa ga ɗan adam abun mamaki kamar al'amarin musulmi al'amarin musulmi ne abu zai samu musulmi alheri ya same ka sai ka godiya ga Allah idan ka godiya da Allah Allah sai ya ƙara maka kuma al'amari ne na musulmi dai idan wata sharri ta same shi idan shari ta same shi sai ya yi haƙuri babu al'amarin wani ɗan adam in ba musulmi ba mummuni yake da wannan irin siffan alheri ya same shi ya gode ma Allah idan shari ta same shi kuma sai ya yi haƙuri to abin da ake so da ɗan adam kenan idan alheri ya same ka ka gode Allah kai karka in alheri ya same ka ka fito ka yi shiru ba za ka faɗa ba ka yi shiru ka samu alheri sai ka yi shiru ka ƙi magana amma ranar da shari ya same ka duk garin nan sai sun ji wannan ba hali ne na musulmi ba hali bane na mummuni idan alheri ya same ka yan uwanka da abokan arziki kowa ya ji haka in shari ya same ka kowa ya ji in za ka faɗa in kuma za ka yi shuru ka yi shuru kar ka gaya kowa sai dai ka yi hakuri wannan shine ka'ida na musulmi sai Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat ku daina cewa kar ku ce waɗanda suka mutu wato a tafarkin ubangiji wato neman yardan Allah sun mutu ne Allah ya ce bal haya walakin la tash'urun bal Allah ya ce a'a ba matattu ba ne rayayyu ne a wurin Allah amma ku ba za ku san cewa rayayyu ne. hadisi ya tabbatar daga Abdullahi dan Abbas Allah shi ƙara yadda a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce. Wa'inda suke wato shahidai wanda suke mutuwa a fagen daga Allah tabaraka ta'ala da ya ce a nan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun a wancan ayan a nan kuma ya ce bal ahya'un walakin la tash'urun Allah yana ɗaukar ruhinsu wa'annan mutanen wato shahidai wanda suka mutu a fagen daga Allah yana ɗaukar ruhinsu ya sa a cikin wa'ansu wato tsuntsaye korayen tsuntsaye wanda suke zuwa a kowane safiya za su je karkashin wato za su je cikin aljanna su yi kiwo su ci 'ya'yan itatuwa na aljanna sannan in yamma ya su koma karkashin al'arshi su je su zauna babu wanda yake da wannan falalan sai shuhada wanda suke shahidai ne wanda an kashe su a filin yaƙi an kashe su a gurin ɗaukaka kalman Allah kalman la ilaha illallah muhammadun Rasulullah saboda mu a yanzu musulunci na farko a kyauta muka same shi wayannan mutanen da Allah ya ba su wannan matsayin ba zama suka yi suka yi bacci ba ba zama suka yi a mararraba suka yi surutu ba ba zama suka yi suka zagi mutane ba a'a aiki suka yi ma islam sun yi aiki ne sun zubar da wato sun bar rayuwansu sun ba ma islam rayuwansu gaba daya shine Allah ya sa har muka zo muka samu wannan musuluncin a kyauta amma su aka zuba sai da jinin su ya kwarara ya zuba suka aka zubar da jinin su sannan islam ya samu ya tsiro ya fure har ya'ya yau muke cin riban abin da suka bari a lokacin da annabi alaihi salatu wassalam yake tare da sahabbai wa'annan sahabban da kuke jin sunansu gaba daya ba waɗansu tsofaffi bane fa a wannan lokacin samari ne malamai suka ce farkon wanda ya fara daukan takobi a addinin musulunci ya ce zai raka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su je jihadi zai je jihadi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine Zubair ibn Awwam Zubair ibn Awwam yana shekara goma sha hudu an zo za a je jihadi ya ce ya rasulullah da shi za a je za a je zai taya annabi alaihi salatu wasallam jihadi ya zo gaban annabi yana ɗigirgire ne wato yana ɗaura yatsan shi manyan yatsun shi na kafan shi yana ƙara tsawo saboda annabi ya gan shi ya yi tsawo saboda kar a ce ba za a je da ɗan ƙaramin yaro ba ku duba irin waɗannan samarin da suka yi ma addinin musulunci aiki wani bai da ƙarfin zuwa jihadin haka bai da komai daga shi sai taburman shi na bacci in annabi alaihi salatu wasalam ya ce za a je jihadi taburman zai ɗauka ya je ya sayar da taburman ya kawo kuɗi ya ce gashi shi ma gudunmawan shi a je a yi jihadi a ɗaukaka kalman Allah kai kana nan gindin gindin shekara 20 25 shekara 30 baka san ma ana taimakon addinin musulunci ba masallacin anguwanku sai watan ramadan ake ganin ka to abin da musulunci yake bukata shine a koyaushe ka kasance kana yin musulunci hidima in an yi magana yanzu sai ka ce ai kana sallah lokaci biyar kana sallah lokaci biyar dan ka ci gaba da zama musulmi ne idan ka daina sallah ka zama katon arni amma addini yana neman gudunmawa addini yana neman taimako addini yana neman gwarzaye wanda za su tsaya su yi mai aiki ka zama dan faskaren musulunci ka zama dan a musulunci ka zama dan fuskus musulunci a koyaushe kana aiki kana yi musulunci aiki a kowane sati ka samu kanka haraji ka ce masallacin anguwanmu ga abin da zarin ka kawo ana zuba fi sabilillah idan baka da kuɗi to butoci na anguwanku ka rinka zuba mata ruwa kullum a same ka kana ɗora ruwa a butoci na alola ko a same ka kana sharan masallacin anguwanku ko a same ka kowane irin hidima kana yi ma masallaci na anguwanku kana yi ma islam amma kai kawai dan amori ne ba abin da ya dame ka islam ta ci gaba kar ta ci gaba kai dai kana sallah lokaci biyar in an ka mutu an danna ka a kabari Allah ya tambaye ka me kai ma islam sai ka ce kai sallah lokaci biyar kai sallah lokaci biyar dan ka ci gaba da zama musulmi ne ba saboda addini ya ci gaba bane a koyaushe ana bukatan islam tana bukatan gudunmawa ga waɗannan 'yan samarin da suka ba ma islam gudunmawa yau muka zo muka samu musuluncin nan sun sha ba karamin wahala suka sha ba mu gashi mun zo a zamanin da muna da hali muna da duk abin da muke da shi wanda za mu iya kama addinin musulunci gudunmawa a same ka kana kama addini ko ka zama alaramma ko ka zama limamin masallaci ko ka zama ladanin masallaci ko ka zama mai wa'azi ko ka zama mai tafsirin alkur'ani ko ka zama ko ka zama ko ka zama ga kanan dai kana yin addinin musulunci aiki amma kai ba abin da kake ma musulunci kai dan amore ne kawai kai kana sallah lokaci biyar wani sallan ma ba yi yake ba sai ramadan ya zo in ramadan ya zo ka ga masallatan anguwanku ya cika dim kamar akwai sababbin musulunta kuma duk yan anguwan ne ba baki da suke zuwa kana yi ma Allah wayo sai ramadan zaka musulunta to ya kamata a tsaya a yi ma addinin musulunci aiki a tsaya a yi ma addinin musulunci aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun sha wahala ba karamin wahala suka sha da wannan addinin yakan kama ba yau annabi alaihi salatu wasallam saboda da'awa sai da je haifa aka jefe shi da dutse aka fasa ma annabi alaihi salatu wasallam kai jini yana kwarara tun daga kan shi har tafin kafin shi amma annabi alaihi salatu wasallam bai bar wannan addinin ba annabi ya ɗibi sabai aka je yakin uhudu sai da aka kashe mutum saba'in aka na saba'in amma wa'annan sahabban ba su yi rauni ba wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin ku duba irin aikin da suka yi sannan wa'annan sahabban ba daɗi suke ji ba a wannan lokacin ba ma abinci suke ci su ƙoshi ba a wannan lokacin kai ka ci ka ƙoshi kana munshari ba ka yi ma addinin musulunci komai annabi alaihi salatu wasalam yana wata biyu ba daura tukunya a gidan shi annabin Allah wanda yafi kowa matsayi a gurin Allah Allah baya san shi ne Allah yana san shi Allah yana so ya tabbatar da imanin annabi alaihi salatu wasalam sahabbai suka tsaya aka daina ma'amala da su aka daina sayar musu aka daina saya a gudun su aka yanke ma'amala da su gaba ɗaya saboda wannan addinin amma ba su bar wannan addinin ba Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata wai kuna tunanin cewa za ku shiga aljanna ne am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum wai misalin wanda suka girgabace ku bai zo muku bane masatumul basa wadarra wa zilzilu ba musiban da bai same su ba hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu har annabi da sahabbai suke cewa mata nasrullah yaushe gudunmawa zai zo yaushe yaushe taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala ya ce bala ko ala inna nasarullahi ya ce ku saurara ai wato nasara yana zuwa ba tare da jumawa ba ɗan lokaci kaɗan sahabbai suke ce ba su fara ƙoshi su ci abinci su ƙoshi ba sai bayan yakin haibar sannan suka fara cin abinci su koshi sahabi ne zai jin yunwa yana jin yunwa kamar zai yi yaya ya samu ruwa da ƙwayan da ne ya ci lokacin bacci bai yi ba ma ya kwanta dan bacci ya ɗauke shi saboda yunwa da yake ji akwai sahabin da yake ɗaure dutse a cikin shi ya ɗaure ta saboda iska kar ya ja shi kai ka samu ka ci ka sha ba ruwanka da addinin musulunci ba abin da ya dame ka da addinin musulunci ana taimako addini kai ba abin da ya dame ka ana fi sabilillah saboda ka raina ma ka raina ma musulmai hankali wai sai ka dawo ka dauko jajayen kudi kana jefa a kondon fi sabilillah wallahi ya kamata mu tashi mu taimaki addinin Allah ko da me mu tashi mu kawo gudunmawa ma addinin Allah ko menene a same ka kana kawo gudunmawa irin naka ranan da baka nan za ce Allah sarki wane da wane na nan da yanzu masallacin nan bai datti ba Allah sarki da wane yana nan da butocin nan an dura ruwa Allah sarki da wane yana nan da an kira sallah akan lokaci ko ya za a tuna da kai a yi maka addu'a saboda kana yi ma islam wani wani wani wani wani hidima amma kai ba ruwanka addinin musulunci ya ci gaba kai ya ci gaba ba abin da ya dame ka kuma an yi magana ka ce kai musulmi ne ya kamata mu kiyaye Allah Allah sai ya kiyaye mu sai Allah ya ce me inna Allah ma sabirin Allah ya ce wala taqulu liman yuqtala fi sabil liman yuqat wato wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku dinga cewa wanda suka mutu wato neman saboda neman yardan Allah wato a tafarkin Allah jihadi kenan matattu ne Allah ya ce bal ahya'un walakin la tash'urun a'a rayayyu ne amma ku ba za ku san cewa rayayyu Shi ne wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana daukan ruhinsu ana sawa a cikin tsuntsaye ko raye wanda suke zuwa suke kiwo a cikin gidan aljanna sannan kuma da yamma su koma karkashin al'arshi su kwana haka Allah zai yi musu har lokacin ta yau mutanadi sannan Allah ya ya sa su a cikin gidan aljanna Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa sai Allah ya ce zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya bi Allah wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai sa shi wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika wa innan ma allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima a gare su wato waye Allah ya yi ma ni'ima Allah ya ce minan nabiyina karshen ni'ima kenan Allah ya yi ka annabi amma a ran tashin kiyama ka bi Allah ka bi manzon Allah Allah zai sanya ka tare da waɗannan mutane fa minan nabiyin sai ga ka ga annabawan Allah kana tare da su wa siddiqin wa irin su Abubakar Siddiq kana tare da su wa shuhada irin su hamza sai dina hamza su ne aka kashe su a filin daga kana tare da su wa shuhada wa salihin da salihan bayi Allah ya ce wani irin tafiya ne wani irin abokantaka ne ya fi wa'annan abokantakan da za ka yi da su a cikin gidan aljanna Allah ya ce zalika alfadlu min Allah wannan falla ne daga gurin Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa ya zama wato masani akan wayannan mutane saboda haka shi ka zama wato ka zama shahidi yanzu dai babu jihadi eh duk wanda ya ce zai je jihadi ne zai je neman kuɗi ne a gaskiyar magana yanzu akwai jihadin da ya fi kowane jihadi a tafiyan da ake saboda annabi alaihi salatu wasalam ya umarci a je jihadi annabi kanshi bai je jihadi saboda karan kanshi ya tashi kawai ya wayi gari ya ce to yau za mu je mu yaƙi wane kaza ko za mu je mu yaƙi su wane ba a'a annabi bai taɓa yin haka ba annabi yana zuwa jihadi ne lokacin da Allah ya umarce shi ya je jihadi to yanzu akwai jihadin nafs mafi yawanci waɗannan masu jihadin ma za ka gansu sun yi baran-baran da iyayensu sun shiga daji iyayen ma ba su san ina suke ba sannan ina za ka je jihadi kana shan tramol ina za ka je jihadi kana shan kwaya kana shan wiwi wai sunanka mujahidin mujahid ka je ka je jihadi fi sabilillah wannan ba jihadi bane ka je neman kuɗi amma akwai jihadi wanda ya kamata ka yi yanzu shine jihadin nafs ka bi Allah ka yi kokari ka hana zuciyanka mummunan aiki ka yi kyakkyawan aiki ka bi Allah ka bi manzon Allah ka bi iyayenka ka zauna lafiya da iyayenka ka yi biyayya gare su sannan ka bi na gaba da kai sannan ka yi dukkan wani aikin alheri ka umurci wato ka hana zuciyanka aikin sharri ka yi aikin alheri shine ka yi babban jihadi yanzu abin da ake bukata ka yi kenan ka ce za mu je mu yi jihadi saboda mu zama ashuhada Allah ya sa ya tashe mu a cikin shahidai a'a shahada kuma ba lalle sai ka je filin daga sannan za ka samu shahada ba akwai shahada iri-iri annabi alaihi salatu wasalam ya ce man kucila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi saboda kare kasan shi yanzu anguwan nan anguwan mu ne a ce yanzu wasu arna sun barko za su shigo mana wannan anguwan mun tattara ko ta ina ne ba za mu bar an nasu zo su yi mana ta'addanci a nan ba to idan aka zo aka kashe ka ka mutu shahidi ka yi shahada saboda ai anguwanka kake karewa wannan ka yi shahada sannan annabi alaihi salatu wasalam ya ce man kutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe saboda wato kasan shi saboda kare kasan shi yayi shahada ko kuma man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi saboda kare dukiyan shi kana da shagonka wani dan ta'adda ya zo maka dan fashi zai shiga shagon kai kwashe ma kuɗi to idan kai dambe da shi ba a ce ka zama rago ba da ya zo ɗiban dukiyanka kana kallon shi da yana da bindiga sai gurin da karfin ka ya ƙare idan ya kashe ka ka shahada annabi ya ce man qutila duna eh, ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi saboda kare mutuncin iyalin shi shi ma shahidi ne akwai shahidai da annabi ya ce idan mace ta mutu akan gwiwa wato tana naƙuda sai Allah ya ɗauki ranta ita ma ta yi shahada wanda ciwon ciki ya kashe shi shi ma ya yi shahada wanda ya faɗa a teku ya mutu teku ya hallaka da shi shi ma ya yi shahada ga su nan iri-iri to saboda haka akwai jihadin da ake so ka yi don ka zama shahidi shine ka yi jihadin nafs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 Allah tabaraka ta'ala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfusi was samarat wa shirin sabirin yace za mu jarabe ku da wa'ansu abubuwa bi shay'in da wa'ansu abubuwa min al na daga tsoro yanzu dai duk wanda yake rayuwa a wannan duniyan a cikin tsoro yake babu wanda za a ce baya ɗarɗar ko a ina kake ko a wani ƙasa kake duniya ya riga ya rikice yanzu a tsorace kowa yake kana tunanin ko gobe ko jibi za a auka muku a garin da kuke wannan tabbas haka ne Allah ya riga ya sanya ya jarabe mu da wato hali na tsoro min alkhawfi sai ya ce kuma wal ju'i dama idan aka ce akwai tsoro to ai dole yunwa ya biyo baya wannan gaskiya ne in akwai tsoro za a yi noma za a je neman kuɗi za a je kiwo ba abin da za a iya yi saboda akwai tsoro sai Allah ya ce eh za mu jarabe ku da wato tsoro sannan kuma da yunwa wa naqasin min al-amwal da tauyewa wato kareyan arziki yanzu tafiyan da muke yin nan kareyan arziki ya zo kareyan tattalin arziki ya riga ya zo mana kuma kowa ya sani cewa ana cikin raka mai wuya ba wanda zaka samu baya wayyo wayyo wayyo wayyo sai dai musulmi ne yake godiyan Allah a halin da ya tsinci kanshi amma dai ana cikin tsaka mai wuya yanzu ana cikin bala'i ana cikin wani irin hali ne wanda Allah ya riga ya ce zai jarabe mu da wannan abun wa naqasi min al-amwal da karayan tattalin arziki wal anfus da kuma mutuwan rayuka a ciki muke ko ba a ciki muke ba a ƙasar nan mutum nawa suke mutuwa a kullum suna da yawa ba iya kirgawa wasu samara da kuma 'ya'yan itace wato ba za a iya yin shuka ba ba za a iya yin komai ba saboda me na farko akwai tsoro sannan akwai yunwa sannan akwai karayan tattalin arziki sannan akwai mutuwar rayuka kaga ba abin da za a rinka yi ba abin da za a iya yi kuma kar mu ɗauka cewa idan mu da muke zaune a nan muna ganin cewa ai yakin da ake yi mu bai shafe mu ba ba mu. wallahi tallahi ya shafe mu Kar ka ce ba ruwanka ai kai anan kake kai a can arewa mai nisa ake nan ake yaƙi to wallahi kana so ko baka so sai ka ci albasa kwanaki nawa ka dinga sayar mana da albasa guda ɗaya a ƙasar nan saboda me a arewa mai nisa babu noma saboda akwai yaƙi akwai rashin kwanciyar hankali da fitintunu da suka fito a wannan gurin nawa ake sai da gyaɗa nawa ake sai da wake saboda me saboda ba a yin noma ba kwanciyar hankali ana yaƙi a wannan bangaren kai da kake nan kake tunani ai ba ruwanka to nawa kake ko ba ruwanka akan abin da yake faruwa da su ai juhunka yana gaya maka saboda abin da zaka saye shi jaka ɗaya kana saya jaka biyar ai kaga ya shafe ka da ba wannan yakin ai kaga ba zaka cire kuɗi masu yawa kana sayan abu ba ko yanzu kun sani cewa a ƙasar nan musulmai suna amfani da ayaba kun sani ko ta wani ɓangare. ana watan ramadan ya zo ana amfani da ayaba amma dan allah ayaban da ka saya dala arba'in wancan shekaran a yanzu shine dala arba'in sai ka je sayan ayaba sai a ce maka ai ayaba ya yi tsada ayaban da ake ma dala arba'in shine dala ɗari yanzu to idan baka da kuɗi ma ba za ka iya cin ayaba ba yanzu a ƙasar nan wanda musulmai suke amfani da shi ashe ko musulmai abin da ya kamata su tashi su yi shine su tashi su yi tsayewan daka su roƙi allah Allah ya dakatar da wannan fitinan ya ji tausayin mu ya dakatar da wannan fitinan kawai ya tsaya haka kada ya ci gaba in ya ci gaba wallahi mu da muke gani kaman ba ruwan mu wallahi sai ya shafe mu addu'a kawai ya kamata mu rinka yi Allah ya kare Allah ya tsayar da fitina ya tsaya can ya kare kuma kar a ci gaba da wannan yaƙi yaki yakin da ake idan kai magana sai a ce maka ana yaki a bangaren masu masu ayaba ne shi yasa ayaba ya tsada kamun a fito da ayaba ya zama kaman kaman kaman kwaya saboda me ya shafe mu idan muka ce ba ruwanmu da ruwanmu saboda ƙasan cikin ƙasan muke kawai abin da za mu yi mu tashi mu yi ta addu'a mu yi ta alkunut Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan ƙasa Allah ya kawo mana zaman lafiya amma wallahi yaƙi ba ƙaramin masifa ba ne sai Allah ya ce to zai jarabe mu da wannan sai ya ce wa bashir sabirin amma ku yi bishara ga masu haƙuri su wane ne masu haƙuri allazina iza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda musiba irin wa'annan da Allah ya lissafa musiba yake samun su suke cewa mu daga Allah muke sannan gare shi ake da mu makoman mu gare shi ne su ne kawai wa'annan Allah ya ce a musu bushara ya kamata mu sani cewa dukkan wanda musiba ya same shi ko kai rashin mahaifinka ko kai rashin mahaifiyarka ko kai rashin ɗanka ko kai rashin matanka ko kika yi rashin babanki ko mahaifiyarki ko ɗanki ko wani ɗan uwanki dukkan abin da ya shafe ki ko kika rasa wani sassa na jikinki ko wani sassa na jikinka ko wani abu kai asaran shi ko shagon ka kone ko gidanka ya kone ko wani musiba ya same ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ake cewa inna lillahi saboda ina ji suna ce inna lillahi wa inna ilaihi raziqun ba raziquna bane ya yan uwa ya kamata idan kun ji ana faɗa ku je gaban malamai su karantar da ku mafi yawanci mata nike ji suke faɗan wannan zaka ga ta fito an yi rasuwa tana ihu tana kuka babu nutsuwa tana inna lillahi wa inna ilaihi raziquna a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka nan ne ake faɗa saboda haka ya mata ku ji tsoron Allah ku tsaya gaban malamai su karantar da ku sannan mazaje ku karantar da su ku gaya musu ma'anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ka gani ko a waya ne mutum zai rubuto maka sai ka ga mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a ba raziqun bane tunda arziki kuke nema kuɗi ya buwaye ku to raji'un ne haka Allah tabaraka wata'ala ya rubuto abin shi kuma kamar yadda Allah yake so a ambata haka ya kamata a ambata sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa'annan ne Allah ya ce Allah zai musu wato gaisuwa Allah zai gaida su sannan kuma salawatun wato wani gaisuwa daga gurin ubangijinsu min rabbihim wa rahama da kuma rahama daga gurin ubangijinsu sai Allah ya ce wa ulaika humul muhtadun sannan kuma wa'annan su ne wato shiryayyu su ne Allah yake wato yake kawo musu shirya daga gurin shi wannan garabasa ne idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko ka'ida da al'amarin da Allah ya gabatar a gare ka yawan Allah ya ɗauki maka mahaifinka dama nashi ne idan Allah ya ɗauke maka mahaifiyarka dama nashi ne in Allah ya ɗauki maka ɗanka dama nashi ne in ya ɗauki maka matanka dama a duniya ku haɗu kuma a nan za ku rabu dama na Allah ne ya ɗauki kayan shi abin da ya kamata ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai kana faɗa haka sai Allah ya saukar maka da wata gaisuwa na musamman ya ambace ka a cikin mala'iku sannan kuma ya saukar maka da rahama a gare shi daga gurin shi sannan kuma ya shiryar da kai hanya madaidaiciya gara ba sa hagu guda uku saboda ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma shirka ne abu ya same ka ko abu ya samu wani dan uwanka ka tsaya kana wa'ansu surutai kana zuba kana cewa da wani ya ji maganar mu da haka bai faru da shi ba da wani ai ya ji abin da na gaya mishi da haka bai faru da shi ba wallahi yan uwa kafurci ne wannan kafurci ne haka Allah ya ce yau dan uwanka ya tashi daga nan daga wannan garin zai tafi wani gari sai ka ga yamma ya yi sai ka ce wane kada ka tafi dare ya yi sai ce a shi zai tafi sai ya tafi da ya tafi kamo ya kai garin sai ya hatsarin mota ko ya karya kafa ko ya mutu ko wani abu ya same shi sai ka bude baki ka ce wane da ya ji magana na kaga da haka bai faru da shi ba wallahi ka zama babban mushriki ka kafurce ma Allah kai ka isa kai wani abu ka isa ka hana Allah yin abin da ya ga dama Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu la takunu kallazina lazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allah zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir yace ya ku wanda kuka yi imani kar ku kasance kamar wanda suka zama kafurai suka kafurce ma Allah wa kaluli ikhwanihim suka gaya ma iya wato yan uwansu a lokacin da za su je jihadi ne suka ce ba za mu tafi ba kar ku tafi idan kuka je jihadi za a kashe ku suna zuwa jihadin kuwa sai suka mutu sai wa'annan yan uwansu suke cewa da sun ji maganan mu da ba a kashe su a gurin yaki ba a wani gurin Allah yake ce qul fadara'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin to tun da yake ku kuna da gaskiya kun zama masu gaskiya kun san abin da zai faru shi yasa kuke wannan surutu to ku kore mutuwa daga gare ku in mutuwan ta zo ku mutu in kun kasance masu gaskiya ne ashe kuwa Allah ba za ka iya hana shi abin da yake so ba kawai dai abin da za ka iya faɗa ka ba ma ɗan uwanka shawara in ka ga abu mai kyau ka ba shi shawara ya yi idan bai yi ba ko me ya same shi kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne kawai abin da za ka faɗa Allah kuma zai sakan kaya maka da wannan kalman da ka faɗa. Allah ce إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم الله ya إن الصفا والمروة من شعائر الله صفا واتو دمروة yana daga cikin sha'airla wato hukunce-hukuncen Allah faman hajjal baita dukkan wanda ya wato hajjin ɗakin Allah wato ya je aikin hajji a wuyin tamara ko kuma ya yi aikin umra fala junaha alaihi an ya tawafa bihima babu laifi a gare shi wato ya yi ɗawafi ya yi safa da marwa safa da marwa nan ne malamai suka ce gurin da na farko ruwan zanzan yake a lokacin da annabi wato annabi isma'il annabi ibrahim ya bar matar shi da annabi isma'il a wannan gurin dalilin su Allah ya fitar da wannan ruwan ruwan ya zama kuma waraka ne ga mutane idan kuka duba kristoci yanzu a duniya wallahi ruwan zamzan suke amfani da shi a cocunan su jaka ɗari ake sayar musu da lita na lita goma jarka na lita goma jaka ɗari zaka ga suna saya saboda shi suke badawa suke kira wai obeni a cocinansu wallahi da shi suke amfani saboda annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana ruwan zamzam dukkan wanda yake da wata cuta a jikin shi ya ɗauki ruwan zamzam da niyya cewa Allah ya warkar da shi to idan ya sha Allah zai warkar da shi da izinin shi to a nan safa da marwan a nan ruwan zamzam yake sannan kuma a nan suka rinka annabi ismail matan annabi ismail suka rinka tafiya suna kai kawo a wannan gurin har allah ya fitar musu da wannan wato ruwan zamzami sai allah yake ce to babu laifi a gare ku ku je ku yi safa da marwa safa da marwa shine akwai safa na farko akwai marwa na biyu wato idan ka shiga ɗakin ka'aba idan kai umra kai dawafi guda bakwai za ka tsaya a makamu ibrahim ka sa makamu ibrahim a gabanka ka yi sallah a biyu Shi ne allah yake ce wata ka zo min makamu ibrahima musalla za ka riƙi a wato makamu ibrahim ya zama gurin yin sallah ne za ka yi a biyu a gurin ka sa shi a gabanka kana a biyu bayan ka yi a biyu a wannan lokacin ne za ka tsallaka sai ka je gurin safa da marwa shine Allah yake ce babu laifi a gare ka idan ka yi aikin haji ko kuma ka yi umra to dole sai ka je ka yi wannan ba wai babu laifi a gare ka kamar yadda ƙur'ani ya fassara shi yanzu ba a'a idan muka ɗauki ayan a kan matsayinta haka Allah ya ce fala junaha alaihi an ya tawafa bihima babu laifi a gare shi yayi ɗawafi ga wannan wato in baka yi ɗawafi ba babu laifi kenan a gare ka idan muka ɗauki ayin yadda ta zo haka amma annabi alaihi salatu wassalam ya ce dukkan wanda ya aikin haji ko ya yi umra dole sai yana cikin sha'air alhajj yana cikin manasik alhajj wato kayi dawafi kayi safa da marwa yana cikin manasik alhajj sannan kuma annabi alaihi salatu wassalam ya je aikin haji da ummuna aisha da ya je aikin haji bayan ta gama duk abin da za a yi a aikin haji sun zo garin makka yanzu sai jinin haila ya same ta ta ce to gashi sun fito daga arfa sun yi musdalifa sun yi muna gaba ɗaya sun gama abin da za su yi yanzu sun zo ne za su yi ɗawafi sannan su je su yi sa'ayi sai kuma ga jinin haila ya sauka mata sai annabi ya ce to ta yi komai abin da alhaji yake yi mai aikin hajji zai iya yi illa dawafi shine za ka yi ɗakin allah shine kawai ba za ta yi ba to amma dolen ka ne yana cikin manasikal hajj idan kai umra ko kai haji ka je ka yi safa da marwa Allah ya ce wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim duk wanda ya kyautata wato dawafin shi wato ya kyautata safa da marwan shi to Allah mai godiya ne alimin kuma masani ne da abin da muka kasance muna aika muna aikatawa ina ji za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya biya mana bukatunmu na alheri marasa lafiya Allah ya ba lafiya masu lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya wanda suke kwance a asibiti ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin gidajen su ba halin zuwa asibiti Allah ya ba su lafiya mata wanda ba su da aure Allah ya ba su aure zawarawa wanda ba su da aure Allah ya ba su aure wanda suke da aure kuma Allah ya ba su zaman lafiya a gidajen su Allah ya raya mana zuriyar mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar mana da ƴaƴayen mu da shaye-shaye abin da ya zo sabon yayi ne ya zo mana mu a nan yanzu yara samari 'yan ƙanana da shaye-shaye Allah ya shirye su Allah ya daidaita hankulansu su dawo su kama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su daina aikin banza wallahi ya yan uwa babu abin da shaye-shaye zai iya ƙara ma al'umma annabi sai dai ya lalata su al'umman annabi ana son samari su tashi su ne manyan gobe amma samari sun tashi 'yan solution samari sun tashi 'yan banga samari sun tashi 'yan tiramol samari sun tashi suna zagin iyayensu samari sun tashi ga sunan ayyukansu ba ayyukan musulunci ba ne wannan gaskiya ba karamin asara al'umma za ta yi nan da shekara ashirin ba saboda za a zo a nemi wanda za su mai da gurbin mutanen kirki ba za a same su ba duk gari sun zama 'yan kwaya saboda haka allah shirya mana mu allah ya shirya 'ya'yan musulmai ko ko a ina suke Allah ya daidaita hankulansu Allah ya raba su da sharrin shedan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh